ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da garɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa da. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar ɗan adam. a makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da wakiliyanmu a jihar plateau zainab babaji ta yi da wani dattijo dan shekaru saba'in wanda ya kammala karatun digiri kuma ya samu lambar yabo mai daraja ta ɗaya wato first class a fannin zane-zane kafin lokaci ya halinsa a wannan mako za mu ɗora da wancan hira da muka fara da wannan dattijo ba tare da bata lokaci ba zainab in kin shirya bismillah sunana ben lutnan duamlong to ka tafi jami'a me baka sha'awan koyan zane-zane gashi nan dai nan ma na same ka kana zana hoton wata mata ne kuma dai gashi nan ya fito dai duk da yake baka gama ba me baka sha'awan koyan zane-zane a jami'a ɗazu nake cewa tun ina primary na jin daɗin zane-zane zane-zane an kuma zanen mutum so abinda na fi sha'awa in zana hoton mutum ba ka zana itatuwa ko yan furanni da na zanawa na zanawa na zanawa amma a lokacin da nake primary din abin da na fi son in zana kenan mutum ya so da na zo sai na soma da muka je shi jami'a sai wani abin ban dariya ya faru ran da aka ce mu zana mai fentin don tun da nake ban taba yin fentin ba na da yin zane da fansa so da malamin ya zo ga aiki na zai ce me wannan na tsammani muna firamare ne sai class suka fashe da dariya da na dawo gidan nan na kasa bacci har sai da asuba wajen karfe hudu sai na na isar da cewa ba zan bar jami'an nan yadda na shiga ba to a lokacin ne sai na samu bacci na dan bacci da safe na tashi na ko na je can to dai ka kalubalanci kanka kenan cewa lallai abin da ka sa kanka za zaka aiwatar ba zan bar wajen ban iya ta ba. To da ka shiga aji kusan za a ce ban san dai ko akwai dattawa irin ka ajin ba ya ka kana zama tare da yara. Ni abin da yake gabana kawai na sa a gabana ban yi eh, tunanin yara ko ban yawa ni dai in iya da ni duk wanda suka san sani sun san ni a kan cewa duk wani abin da na sa kaina na sa a gabana ina so ne kwaranta ko kuma in yi shi da kyau. To wani kalubale ka samu a jami'an da ka shiga kila ko daga bangaren eh, ɗalibai ko kuma malamai ko kuma zane-zanen akwai kalubalen da ka fuskanta? eh damuwan da na samu lokacin ina da problem na knee replacement da hip replacement maka aiki a gwiwa ba aiki ba ne sai dai yana ciwo yana ciwo so kuma ajin muna third floor so kullum da safe in na hau ba na saukowa kuma toilet na ƙasa sai na tashi karfe biyar nake barin su so sai wannan karfe biyar din a kowane waje in na fito sai na mai da shi toilet dina na zo sai tsaya wajen ta that's major problem din da na samu kenan amma wajen koyo baka samu wata matsala ba dan yes duk yaran da su suka su because mun je wajen akan su sun riga suna yin wannan abun da su da malaman duk abin da nake bukata na asking question kuma suna bani ka je ka fara a aji na farko ne a wannan jami'an ko kuma dai ka shiga aji na biyu ko na uku ko na hudu a aji na biyu ne don sun ɗauka a karatun da ne na ball kan wannan suka bani direct entry. To um, gashi nan dai kana ta zane-zane waɗanne nasarori za a ce yanzu ka samu tun bayan da ka kafin ma a ce ka gama makaranta waɗanne nasarori ka samu E, eh, nasarar da zan ce na samu shine na exhibition kin san a kamar baje kolin kayan da kai ke eh, na yi bajin koli su ɗaya kuma kin san a fannin fannin zane-zane bajin kolin is like writing a book is equivalent to writing a book ka rubuta littafi kenan so wannan ma ci gaba ne yes yes wannan kuma kullum dai na kan aikin ƙara ci gaba da koyo to uh, ana cikin makaranta kwatsam da aka zo kammala makaranta sai aka ga kai ka samu daraja na ɗaya wato first class kenan ko second ba ni dai na zo na ɗaya a class a class din ba class in ne first class ka samu ba yes na zo na ɗaya to ya aka yi ka buge waɗannan yaran eh to sun bar tso ya buge su eh ba wai sun bar tso ya buge su because kin ga yara a yau kwakwalwansu ya fi namu na da because suna abun abun a su kwamfutan nan suna koyan abubuwa da yawa a ciki a yanayin yau abubuwa ba kamar na da ba ne akwai abubuwan koyar da yara fiye da da in abu haka ya faru dan dole su suka bar tsoho ya buge su to amma baka ga kaman alaman sun ji kunya ba tunda a ce kai ka taho eh, da shekarunka amma ka buge su baka ga alaman waɗansu a ciki kila wayanda kuka saba da su sosai sun nuna maka cewa kai mun ji kunya ba a'a dan ban haɗu da da yawan su ba dan yanzu suka so ma zuwa yutko so da yawan ba sa nan ni abin da nake tsammani zai faru shine cewa za su yi koyaswa da wannan kullum na samu ɗan dama sai nuna musu cewa a mene duniya makarantar nan shekara biyar eh, hudu ne in ka concentrating bayan wannan shekara hudun za ka samu lokacin da za ka yi ko ne dan abin da yake damun su shine a kalli fim a kalli video menene kullum suna tare da wayoyinsu makasudin tattaunawan nan da daman shine a ta yadda bisa ga abin da ka faɗa ka taimake su wajen gaya musu muhimmancin su dukufa wajen abin da suka sa a gabansu yawancin su wayannan matasa sun fahimce ka na cewa da shekarunka ka je kayi wannan makaranta su ma ya kamata su ah, dukufa to masu sauraro saboda ƙoran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wakiliyarmu Zainab Babaji da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin Julie Leather creation na ku Babangida ke cewa a huta lafiya sai wani mako makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.